barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rahotanni daga jamhuriyar Nijar din a cikin wannan dare mai sauraro sai ka gyara zama ka biyo mu a sannu hankali domin sauraron abin da kan je ya zo a jamhuriyar Nijar din fatan mu dai Allah ya tishe mu alkhairi mai sauraro ayi sauraro lafiya. Watanni daga yankin na cewa an binne wakin sojoji sama da sittin a jiya talata. Ga rahoton Haruna Shehu Tangaza. Rahotannin kafafen watsa labarai ciki har da na kasar Faransa sun ce akalla waki sittin ne aka binne a yankin Tiliya na jihar Tawa a gaban ido ministan tsaron kasar janar Salihu Modi. janar salihu ne da ya sanar da cewa 'yan tawayen sun yi amfani da bamamai haɗin gida da kuma motoci masu sulke wajen kai hare-haren a shekaran jiya litinin ne dai wasu mayakan da ake jin suna da alaka da kungiyar alka'ida suka yi wa sojojin kwanton bauna sakamakon faruwar wannan lamarin mahukuntan ƙasar ta nijar suka sanar da zaman makoki na kwanaki uku a karo na biyu cikin watanni biyu a watan Agusta ma akalla sojoji goma sha bakwai ne aka kashe a yankin Tilaberi a cikin wani hari da mayakan sa kan suka kai. Wani hari makamancin wannan kuma ya yi sanadin mutuwar sojoji goma sha biyu a makon jiya. Sakamakon wata yarjejeniyar tsaro da aka kulla a kwanan nan tsakanin kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. aka tura sojojin burkina faso zuwa wannan yankin na tiliya domin ba dakarun nijar din na musamman horo kwararru dai sun ce karuwar tashin hankali a yankin na sahel zai zama zakaran gwajin dafi ga iyawar wannan ƙawancen ta samar da tsaro a yankin mayakan dai sun tsananta kai hare-haren ne bayan gwamnatocin sojin kasashen uku sun kori sojojin majalisar ɗinkin duniya da kuma na faransa da ke taimakon kasashen wajen fada da su hakan na zuwa ne kuma igor gromikov ya gana da shugaban mulkin sojin niger din brigadier janar abdulrahman chiani a birnin yamai wani abu da ke nuni ga yadda Moscow ke kokarin faɗaɗa ƙawancinta na tsaro da kuma diplomasiya a yankin Sahel. Eh, an kula wata yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasar Burkina Faso da ƙasar tarayyar Rasha wanda ministan harkokin hudu da kasashen wajen ƙasar Rasha ya kawo ziyara aiki a Burkina Faso. Mm. aka kunna wata yarjejeniya haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu, ƙasar Rasha da ƙasar Burkina Faso, a yau ranar Laraba, da oktobar Oktobar 2023 a dubu babban birnin ƙasar Burkina. To wannan kenan daga jamhuriyar Nijar ɗin. hakan ta iske kuma ta faru muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ji kan al'ummar musulmi ya ji kan sojojin jamhuriyar Nijar wanda suka mutu a kan turbar ceton ƙasa da kuma samawa ƙasa jagoranci da kuma ingancin tsaro da kuma samun walwala da jin daɗi da kuma 'yancin kai ƙarƙashin jagorancin shugaba janar abdulrahmani ciyani wanda a halin yanzu jagorori da sojojin juyin mulkin suke fuskantar ƙalubale sakamakon 'yan tada ƙayar baya da suke yi musu ɗauki ɗaiɗai kamar yadda dai rahotannin suka bayyana a cikin wannan dare to muna roƙon ilahu jalla mai duka da ya kawo mafita da sauƙi da rangwami ya kuma kiyaye afkuwar wannan al'amari a nan gaba kamar yadda dai mai sauraro kuka ji sai mu taya da adda tare da fatan alkhairi ga jamhuriyar Nijar ɗin haka zalika mai sauraro muna addu'a tare da fatan dukkan wata al'amari da yake irin wannan faruwa a irin kasashen afirka da ma munafukai da azzalumai masu kokari da kuma ganin irin hakan ta afkuto allah ga kaka su allah ka shiga lamarin jamhuriyar nijar najeriya da ma dukkan kasashen al'umman musulmi mai sauraro da wannan zamu ce da haka da haka ƙarshen rahoton namu kenan a cikin wannan lokaci cikin wannan tasha ta mai albarka sai dai kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe haka zalika idan kana da wani rahoto ko wani batu ko kuma wani hasashe na kan je ka dawo a cikin jamhuriyar Nijar din ka iya turo mana saƙonka ta wannan lambar whatsapp ɗin kamar yadda kake gani muna godiya ga al'umma masu bibiyan mu da kuma wanda suke turo mana saƙonni na ilimi da kuma fahimta akan abin da ke je ya zo fatan mu dai Allah ya sa mu kudu tare mu tsira tare mai sauraro da haka da haka sai dai mu ce bi salam a huta lafiya tare da fatan Allah ya sa mu mu kasance a cikin ƙoshin lafiya bi salam a huta lafiya daga tashar Hausar TV. Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.